kudirin ɗibar kuɗin da aka jibge a bankuna da wa'in ma masu kuɗin sun mutu ko ko sun fita batunsu don yin ayyukan gwamnati masu muhimmanci da yanzu ya kai karatu na biyu a gaban majalisar dattawan Najeriya na samun goyon bayan fitattun 'yan majalisar. Mr. President, my decision to leave the Labour Party for the APC is supported by the leaders and constituents of my... Nan ma sanata Omo Agege ne daga jihar Delta wanda ya kawo kudurin yayin da yake sanar da ficewa daga jam'iyyar adawa ta Labour zuwa APC mai mulki. Absolute support for by President Muhammadu Agege ya ce zai yi dua mai yiwuwa wajen kawo kudurori da za su taimaki gwamnatin Buhari da ke alwashin kawo gyara a yadda lamura suka tabarbare a Najeriya. Sanatan ya ce akwai fiye da naira tiriliyan uku da aka jibge a bankunan Najeriya da masu su ba sa su ko kuma rai ya yi halinsa. Don haka ya ce duk kuɗin da suka shekara goma ba wanda ya taba su sun zama tamkar ba mai su, kuma gwamnati za ta yi amfani da su wajen gyara hanyoyi da samar da lantarki da sauransu. Alabashin masu kuɗin na gaskiya suka bayyana za a iya biyan su a matsayin lamuni da ruwa mai araha na kashi ɗaya da rabi cikin ɗari. Sanata Kabiru Marafa ya mara wa ƙudurin baya. Ni dai gaskiya a gani na duk da yake ba masani ba ne ni akan harkokin kuɗi amma wannan wani abu ne wanda ya kamata a bashi goyon baya la'akari da wannan kuɗaɗe eh, su kansu ga bankuna ai ba a gaske ba suna mai maganan kuɗi suna ajiye ciki amma ai su bankunan suna amfani da da to maimakon bankuna sai amfani da Dan mutanen da watakila sun mutu A wasu gumba a san inda suke ba me zai hana gwamnati ta amfani da su domin a ciyar da al'umma gaba al'akari da irin halin da mutane suke ciki yanzu duk abin da za a yi a taimaka ma jama'a ni ina ganin abu ne wanda ya kamata su kan ɗan Najeriya ya goyi bayan shi to ni gaskiya na goyi bayan wannan kuduri kuma idan magana ta taso babu shakka zan goya ma wannan magana baya cewa gwamnati ta amfani da waɗannan kuɗi a mutane aiki idan masu din sun zo eh, wallahi alhamdu sai a masu adil da kamata a Masanin shari'a barista Zubairu na mama ya ce kudirin bai saba wa doka ba matukar dai aka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace. Lallai idan har aka samu kuɗi a banki a ajiye mai shi kasa fitowa ya amfani da kuɗin har ya wuce wani lokaci da doka ta kanada ko ba a san mai kuɗin ba doka ta yarda da a ah, wannan kuɗi ta zama na gwamnati a dan aiwa talakawa da al'umma aiki da shi saboda akasarin waɗannan kuɗaɗe ko masu irin waɗannan kuɗaɗe da ba sa zuwa gaba gaɗi su yi amfani da kudaden su ta yiwu an san ba na kudade ne daga ta haramtattun hanya so kasa samun karfin zuciyar fitowa ga dangana su amfani da kudin idan ma mutanen nan ba sa raye ne suna da magada waɗanda ya kamata su zo su waɗannan kudaden zai iya a shiga hakkin waɗannan mutane idan na magada ne wannan abu ne daban akwai sharuɗar doka ta da wadda za a sanar da hukumar banki a yi wata takarda daga kotu cewa idan mutum ya rasu ne ya bar magada ga sharuɗa da magada za su cika don iya samun wannan kuɗi su amfani da shi. Zuwa yanzu dai rahotanni sun nuna jami'an bankuna na sukar wannan kudiran da ba mamaki ka iya zama kancal ga yadda suke sarrafa irin waɗannan kuɗin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.